muna karatu a cikin suratul kahfi sura ta goma ta takwas an tashi aya ta ta kore ne ko aya ta ta أعوذ har yanzu ta zo ne a jerin maganganun da wayannan bayan allah suke kawo kansu kun ga ajiya muka ce wani ne da ala ce mu za mu baka labarin cikakke da gaskiya nahnu naqussu alayka na ba ba'ahu bil haqq yace kamar nan mutiya wallahi waɗansu matasa ne amanu da rabbihim wa bi nabiyyi suka yi da ubangiji sai muka kara musu shari'a kuma muka yi riko muka ɗaure muka san fitan wato ma'ana muka ba su ƙarfin biyuwa muka ba su hamasa muka cire musu tsoro shine wa da batuna a rasu a lokacin da suka miƙe a gaban mutane suna suna suna suna suna wa'azi suna kuma faɗin imanin su ko me zai faru da suka nuna masu shirka da Allah suna tawaye nan mutanen mu suna shirka suna ta ce ga wannan wanda suka mutunta cikin cewa menene da kula gudu don kun rabu da gida don kun rabu da garinku don kun rabu da al'ummarku idan kun rabu da su idan kun yi nesa da su wa ta za su ruhu idan har kun nisance su wa idan tazar su ruhu in kuka rabu da su wa ma za su biyan yin duni da abin da suke bauta wa ne wanda ba Allah kuka yi wa da shi to ga shawara fa'abu ila da kahfi ku nemi mafaka ku nemi gurin gudun ku nemi gurin tsira ku nemi gurin makalewa zuwa ga gindin kogo wato kamar nan suna mitin suna raɗa wa juna idan muka bar su mu nemi gindin kogo mu kwana mu je mu kwana muna wuta a ya mishoro lakum rabbukum in kuka yi haka suna jin tsoron babu suna jin tsoron ba abinci ba ka kaza ubangiji ta ala zai ya tsoro muku zai zubo muku da rahama shi ya zama ne mu ne rahmatu abin da zai cikin ta su duniya da lafiya wa yuhayyi lakum min amrikum wa kuma ubangiji ta ala shi ne zai sauƙaƙe mu shi ne zai hore mu hanyi

kun rabu da matan kun rabu da gurin kwanciya mai kyau kun je gindin gobe wala Allah shi zai ba ku duniya shi zai hore muku asibabin aiki kar ku ji tsoron kowa zai ba ku mafaka zai ba ku mutu mai kyau kuma wani lokaci ai ba wai wurin kwanan za a kalla ba zuciyar za ka iya gagana a tsakin gida kama alamun jin daɗi amma babu kwanciyar hankali wani kuma za a gan a gidan kara a gidan kasa a gidan golo amma ga ya fi kwanciyar ya fi kwanciya ba abu da yake damu ya fito cikin gida ya kwanciyar sa ya fito kofar gida ya kwanciyar sa kai kuma kana mutu wani zai yanka ka wani zai bai har da ka ko da ka tara amma baka tara ba wa ma ya saurare ka wani ba Allah na abokina da aka je gidan shi wallahi ma na sun dauka mai a sai kuskuren shiga suka yi wane ne ta an yi liman ne suka gani ta tafi kan da su da ana ku gwamnati ba na jiri ne wani wallahi sun dauka a shi gidan suka kuskure musu ba sai suka faɗa gidan liman kaga ba komai sai ne ka tafi to da ana da sun shiga sun ga komai duniya ta yi in ya tafi da ne man da za su yadda ba za su yadda ba za ka kuɗi ko ta harbi za su kora ta ko ba ka ta ce babu su ma masu kai yanzu suna ɗan ajiye wajen risa saboda fatin ko ta kwana kada a je ba su kuɗi dan gaba ka zo ba kuɗi ka ce ba kuɗi komai bai faruwa wanda zuwa da rashin iman ga ya ce hajji ko da ka ba shi me yasa kake masa ba bayan ya san akwai to wannan da suke cewa su shiga kogo Allah zai ba ku rufin asiri zai ba ku rayuwa mai kyau tabbas wani zai ba ku rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau tana cikin zuciya mai ta karanta tarihi ibrahim bin adha ɗaya daga cikin manyan bayan dan sarki ne wanda ake masa fifita ake masa tauta yana da bayi shi mai jiran zanen yana taba na daga masa laima ana masa fifita ana gyara masa cutar amma ya gano wani da musulmi ya koma ya zama daga shi sai hudunsa sai ƙur'aninsa sai buta alwala ya wasan da wannan harka ya tsinci ba bauta Allah Ya'yan ƴaƴan sarakuna suna sai musu dariya sun suka ba suna ran gari sun tsawo a dokuna sai a wuce shi ana dariya shi kuma sai kalle su su ne masa kallon ayaba ya ne musu kallon kallon bari ne ya ce masa saraka in shi a yi ne to shi ne yana cewa masakinu a harin duniya wayan na Allah kan shi sosai da jini shi ne jini sosai sai masakinu ya ce wallahi ya farzu na min harin duniya ya a fiye ba mutu za su fita daga wannan duniya ba su ɗan ɗanɗana daɗin duniya shi yana tausaya muku yana sa masa shi abin tausayi za ta fita daga duniya ba ta ɗanɗana jin daɗin duniya sun ɗauka wannan bayi wannan fifitar wannan aljabar ita ce daɗin aka ce mai daɗin duniya ya ce al'insu lillah al'imanu lillah imanin da muka yi da allah da muka koma jefe muna ganawa da shi ya fi komai daɗi yadda idan yana ambatar allah da zuciya ta ina jin daɗin. sai in ce wannan daɗin da nake ji inda shi kaɗai yan aljanna suke ji da ya ishe ta wajen da shi gani yake ko ɗan aljanna wa su yi a halin da yake kuma haka yi min taimiyya haka ibn taimiyya da suka matsa mishi ya dame su da wa'azi ya dame su da Allah ya fi annabi ya wasu sai a ɗaure shi wasu sai a kore shi wasu sai a kashe shi sai ibn taimiyya ya fito su ƙarshe da aka ce abin da za a ɗaure shi ba aka tori shi da amfa da sarka ta kafa shi an zo za a shiga da shi kurkuku yana da riya ka tori ne ta shi da riya ita ma za a fara da yin ya makiya na rasu da na kuka zo yadda ne shahada ɗan sun kashe na yi shahada na mori yadda in suka kore ne zai yi tsara da wa zuwan gallabin yace siyaha ita in sun ɗaure ni kuma ni mana zafi da Allah in ta ganawa da Allah in ta rubuta rubuta ina haiko ya ce to wanne za su gaba kasarin shahada wa hukuki ya ce manajan kalwa ke yi sun tsare na iya kurkuku ke na samu wani ne wallahi su da kan suka ce da muka tsare shi sai muka fahimci a duniya ne ne ya fi tsaye masa da hankali abin da ya fi masa da hankali ne da ne a kwallo shine hana shi tawada da alkalami da aka da takarda haka amma jirin da ibn kai ya saboda a cikin kurkuku ya yi rubutu rubutu na littattafai da za su gida wannan zaman da ya kurkuku sai ya samu damar rubutar duk galibin rubutar rubutar da ya cikin kurkuku littattafan yau da ake karanta na ibn kai ya ce sai suka hana masa takardu aka hana a kai wuce tawada aka hana almajiransa su rika kai masa kayan aiki ya ce shi ne kadai inda hankalin ke ta sai da ta kai a cikin bango ma yana rubuta hadisai da ayoyi ayar karshe da ya rubuta yi a cikin kurkuku shi ne sura tutur faman allahu alaina wa wa na azabar sama na kunna min na da'o in na al zarurwa a cikin kurkuku ya rahimahullahu ta'ala sai kun kula da ne. to kaga za zaka fahimta wani yana kurku shi sarki yana waje ana masa fifita amma irin tamiya ce ya fi jibin da suka ce sun suka nisance da abin da suke bauta wanda ba Allah ba kuka gudu kuka rabu da addini to ku tafi cikin kogo fa awo ku nemi mafaka ilal kahfi ku nemi ma'awa cikin kogo sai ta yansuru lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi yana min amrikum yusra sai ka ubangiji ya ba da labari wata rashin ka فترى الشمس إلى وضعت عن تأتيه da suka shiga cikin kogo bayan sun gudu sai ubangiji ya nuna ayyuka ya nuna karamarsa ya nuna kulawarsa dama ya ce inna waliyyi Allahu allazi nazala kitab wa huwa yatawalla salihin Allah shi yake bukuntar mutane ke in Allah ya ce yana yi da kai biki kenan sai duniya ma ta ce ba ta yi in kuma yake baya yi da kai idan duniya za ta tafi ta ce sai kai sai kai wallahi tallahi ma sai an biya ma wani ko ba za ka yi da suka shiga kogan Allah ya jefa musu bacci wa rabatna ala azani wa darabna ala azani fi sahbi sin ala to suna cikin kogo suna iya yi wani abu zai farkar da su daga bacci na damuwa misali sauro zai iya farkar da su zafin rana da zafin kangon zai iya farkar da su ubangiji idan rana ta fito daga gaba inda ya kamata ta haska kogan ko inda yamma ne ta hasko kogan duk sai allah ya kautar da ranar dama shi ne rabin masharƙai wa rabin magarbai wata ranka ga rana ta fito ta nan wata ranka fito ta nan shine rabbul mashariki wal magharibi ubangijin mafaɗan rana da yawa da mamunafin bahulata da yawa to sai ka ga mai wata rashin ka dan gure kan rana da zafi da ke tabbatar da zaka za ka ga rana ya kai mai sauraro ya kai mai jin ƙwaƙwani ya kai mai jin wannan labari yake wata rashin ka zaka za ka ga rana idan tsala inda ta fito sanda ta fito tazawur tazawur a ta tsara an kana fihim sai ta kauce a wannan karamu kawai sai ta bijire an kana fihim gabarin shiga cikin kogon nasu rana ba za su shiga ina za ka yi za ka nemi ni ta bangaren damar kenan lokacin suna bangaren hawa wai ba gara basta in ta zo faduwa kenan shine in ta fadi ta zo za ta fadi ta tsari hun za ta shimali nan ma sai ta kauce musu ya ta tamilu an hau bangaren hau lokacin kuma ubangiji suna ciki yana ya su sai sun gaji da dama shine da kan ke fiye su wani hun za ta ne wa za ta shimali mu muke juya saboda kasa sai ta tuna mu tara ɗari uku ba a sauri kama ta ubangiji su juya su kamar jarirai jariri ta yadda ta yi wawo bi fatwatin min suna cikin fatwa cikin yalwa a cikin cikin kogan suna cikin yalwa cikin faɗi cikin fatwa shine guri mutkafi guri mai faɗi ma'ana suna jin kamar Allah ya yalwa ta mutu faɗin kogan yadda ka san kana katon wani faɗi a ciki haka cikin Allah ya ce zalika wannan abin da kake kake sauraro ake baka labari ba abin da ke cutar da su ga iska ba ta yanke mutu ba ga sanyin aiki suna biyan ubangiji wallahi min ayatullah yana daga ayoyin Allah dalilai da ke nuna ikon Allah da kudura da irada ta ubangiji da kuma nuna kulawar Allah da ni'imani wanda ya kula da Allah Allah zai kula da shi Allah ba zai warka da shi ba ubangiji yana da nufi ubangiji yana da tausasawa kuma karimi ne babu yadda za ka nufe shi ya fice ka annabi ya ce man takarraba ilayya idza takarraba al-abdu ilayya shibra idan bawa ya kusanci Allah da dani da ubangiji ya ce takarraba min jara ne kuma zan kusanta gare shi jira ida wa Ta takarraba ilayya jira'an takarrabtu min ruba'an in ya kusance min jira ida zan kusance shi kamun ɗaya wa ina tani yanzu in ya tawo min yana tafiya a kai shi ho har halwala ne kuma da sassarfa don ta Allah Allahu akbar gudu gudu sauri sauri da ubangi wato Allah yana son babu ku karkato sai ya fi ka karkatowa ba wai gudu ya wai ya zo cikin hadisi cewa idan wa mutumin kirki ya tsaga hannu ya rubuta ya rab sai wani da ke labbaika ya labbaika ya abu to ɗaya zai an samu amma idan mutum ne criminal ɗan duniya ne ya ba da baya ya ya bujire wa Allah sai ya cewa zai su ba yana karkato da zuciyarsa din nan ya zo ya rab sai Allah ya ce labbai ka labbai ka labbai ka ya Allah to uku da ya zama labbai ka labbai ka labbai ka ya Allah saboda murna bawa ya dawo bawa ya karye ko zuciyar bawa ta karkato Allah na son bayi ba afrahu bi tawbata abi Allah ya fi kowa farin ciki da tsoron tuban babu annabi yake sama da ɗayan ku abokan da da ya rasa abin hawansa da dabbarsa da abincinsa daga bayan nika da shi Allah yana son mai tuba yana son bayan da yawa shi ne yake son wallahi mu ba ma son sa shi yake tausaya mana mu ba ma tausaya mana duk da yake Allah na nufin da da da yake wannan na da cikin ayoyin Allah mai yardillah Su wanda Allah ya shirya fa huwa al-muhtadi shine shirye wa man yudlil wanda fa Allah ya tafi falan tajida lahu waliyyan murshida ba za ka taɓa samun wani majibinci mai ɗora shi a hanya to da ka wali shi ne Allah kun inna waliyyar lahu lafi na zarar kita ba ya ta wani tsarki Allah ta jikin kira maru na

tasaruhum aiqadan wa hum rasul wani ji in ka gansu kuma za ka tsammani idan su biyu amma Allah ya su ina ma ne za ka tsammani idan su biyu Ke yi ubangiji ya hore musu in ka gansu yadda ka san idan su a farke suna harko kamar suna harkoki yadda ka san kawai dan hutawa suke a kwance mutum zai iya tsaga kafarsa ya daga hannunsa ya yi komai yana jujjuyawa yana numfashi za ka yi san idan kama shi kawai da ɗan hutawa yake a yi ƙarazan wahun rukun yani wahun miya amma bacci suke sannan wani kalli buhun mu wuce su yau za ta yi yamin da shi. dama da ɓangaren dama da ɓangaren hagu idan su ne wa kalli buhun ga kalan fitan a cikin kogon ba su ɗin da ra'ayi ya shimfida da ra'ayinsa bilwasili a sararin cikin kogin shi ma yake wato karen ma albarkacin su bai mutu ba shi ma bai shiga uku ba sannan yunwa ba ta kai shi ba shi ma kuma wato albarkacin da yana nan da rai sawa'un ya yi bacci bai yi bacci ba yana nan da tare da kamar gadin su yake lawai talata alaihi wallahi da za ka leka ta Allah ya ce da da ka manne abu da karanta a nakali lawallai da na la ta anhum da ka juya da baya tiraran gudu jinjin kan wala mulita da ka cika da ru'ba tsoro daga gare ru'ban khawfa haraba da ka cika da tsoro wato za ka yi tsammanin ma kamar yan fashi ne a dokar dare ka leƙa gaban su za su ce wani ko aljanu ne mutane a dokar ga sa kwanci a cikin koko ko ma ba mutane wani da karin sa na karfi cikin ba da duk wannan kulawa ce da kariya da ubangiji yawa na ba ba وكذلك بعثناهم yadda ta ji bayani nan muka sa su barci, muka tsare tsawon wannan lokaci wani da ke wata kazalika hakan nan yadda ta wannan ba a tuna ba haka wata ran muka tashi daga bacci muka tashi su daga barci. a bisa yadda su da sifar da kayan jikin su babu abin da gaba shi ne abin da wani jikin ne wa kazalika ba a tuna haka nan muka yi muka tashi su da yanayinsu da sifarsu da babu wani sani domin sashi ke tambayi sashi domin da sun farta sun ga sani to dole ba su ga abin mamaki amma tun da suka canza suka ga kamar yadda muke dinnan ne bayan ko ta ga yanzu ga rana kana ne kamar yana ce wajen da ya kuma kowa ga shi da kayan jikin da yadda yake dinnan ba sun a sai sai Allah ya jema mana ba ba za mu farka ba sai kamar yanzu gobe daidai biyar da rai sai farka da mu yadda muke dinga ba za mu zama mun yi wannan mutum a awa ishirin da hudu amma an yi kuma an farka da sinin lafiya lau yadda ta kan kujerar nan na karatu kai idan ya dawo so da haka za ka yi mamaki allah zai yi haka sai mu zauna ko sai mu dawo ka wai sau me ya faru ne ko har yanzu zai fi wai har yanzu kiran ba ta karasa wai sai suka farka ko suna tambaya yadda ta alubai na. don su tambayi nuna fara ƙa'idar min mutu yau daga cikin su yake kam da su sun wai da ana awa na mutu yau cikin su mun ce na mutu kam da su daidai kimanin nawa kuka zauna ne a cikin wannan kogo muna basi haka ƙalu sai suka ce suna yau na au ba a bayan ni ina ganin fa mun zauna kwana ɗaya ko kuma rabin kwana rabin yini muke Fadu, sai wasu ka ce a rabbukum a alamu ma da ni dai ina ganin ubangijin ku shine mafi sanin ko ma a wannan ku kai a cikin ko ba ba a zuwa haka da aka yanzu ma aika da ɗayan mu kwanci ne daga cikin ku bai wari ikon wari asalin kalmar wari shi ne kuɗi na azurfa ya ce ce ma wani kame da za ka kana karanta cikin hadisi yana azharu bi zahar wal warqi bil warqi ba warqi ba warqi ita ce azurfa kuɗi na azurfa da aka sarrafa daga azurfa shi ne warqi ku samu wannan kuɗin naku na azurfa ba aika da shi ila madina cikin gari faryanzu an aika ne zai duba mana ayyuha azka da aman wani restaurant ne ya fi kowane abinci mai kyau a zai a cewa mana arzika da ana fali ya ta rumbirisin ne ya zo mana da wani arziki da gare shi wato da wani abinci lafiyayye wanda za mu dan sun tashi da yin wata kara ɗari uku ba su ba kun ba da mace ya yi wa Allah ba kaga ba za su rayu wani ya talasta amma bai ba a hankali ya yi ya sami sami ya yi sanka ya bi da lutufi ya bi da taushi ya san duk yadda zai wala iran na nufin ahari kada ya yadda ya sanar da wani labarin halin da kuke shine la iran na Ahadan bikin kai ya yi kokarin ma ganar da wani labarin ku game da ku saboda yanzu suka ji labarin sanar da Allah ya ce innahum yazharu innahum suka in ya bayyana a gare su cewa kuna nan in abin ya fito fili gare su kuna nan suka tsinkaye ku suka fahimce ku yanzu muku wallahi sun shiga ku za su je ku wato ana amfani da kalmar jifa a mutanen da saboda shi ne azaba ta kanci da ke kakara kamar a yanzu ne ka ba ki magana jifa in ha gano ko za su zo ta har sai da bindiga ake amfani da shi ne da suna amfani da bindiga ma da za su amfani da ita ke in suka samu da labarin ko Allah za su zo su shuke ne ku samu da aure mai biyu ku sai da lafiya an ba wasu kace kuma su ce to wallahi sai kun koma a addinin ku na gargajiya a aqida ku ta da kuma kun ga kenan ku tuflihu idan abadan kenan har abada ba za ku ci nasara ba sun mai da ku kafirai sun mai da ku rintattun ko su kashe ku ko menos da menos kuma não kuma su não. não وكذلك أخطرنا عليهم يعلمون أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق قال شيء أثرنا عليهم sai muka tsinkayar da su muka gane da su muka fahimtar da su wato muka wayar musu da kai su mutanen kogan suka gano cewa fa wannan zama da muka ya wuce kuma ta yaya suka gano mun yi bayani cewa sun shiga gari yanzu ma'ana wannan yaro da ya shiga gari ya so a zuci an gano kudin da yake hannun shi to halla ba ne na shekara ɗari uku ne da su aka yi amfani da shi karfin da ya amfani da shi ma tuni ya fi ɗari biyu da mutuwa da ta aka suka gano aka ba ka ba su labari da su mutanen garin da su mutanen kogon allah ya ce mun ganar da su haka ga wasu mutane sun rayu suna bakin shekara ɗari uku da ta hudu liya'alamu don su gano annawa da lafiya lalle alƙawarin Allah gaskiya da ce zai tada matattu zai tada wanda ya mutu gaskiya ne kuma wa Allah ta aka lare ba ha lalle alƙiyama ba babu kofanto wala ya ko sai ya na zaune bai na kuma a lokacin da wasu suka bar kan al'amarin wayannan bayan Allah suka bar suna ta ce ce wajen ce kaza wajen ce kaza to yanzu ya za'a da mutanen nan to yanzu wayannan bayan Allah ka san yanzu kuma sai a ta magana faƙalu sai wasu da su ibnu alaihi bunyana ku yi gini a inda suka zauna ma'ana a gina wani abu a gurin don ya zama dalili na cewa waɗannan mutane masu karama ne waliyai ne kaza kaza abu a gini a gurin wannan shine galima al'adun mutane abu a gini a gurin rabbuhum a'lamu bihim ubangijin su ne shi ne mafi sani game da su amma mu zo ne gini a gurin don tunawa da karama Allah ya ce kare da zina zuwa a ra'ayi waɗanda ne suka yi jayi a kan sauran abokan hamayya mai za a yi sai suka ce lannar da fi dan alaihim masjida za mu rike masallaci a gurin ya zama masallaci na fata an gani to wannan abin magana mai za a kansu daga baya bayan an gama gano komai ne sai kuma Allah ya yi rayukan mutane ba ci gaba da rayuwar sai ana gama ganowa ture kaza kaza cikin gaba da Allah ya na daga nan mutum ya kawai da yanzu ya za'a da su ga shi dai an binne su mai zami da makabartar su ka karanta yi tafsir karanta tafsirin kursi da sauran tafsirai na musulunci ibn kafir ya ce to wannan abin da suka yi na gina masallaci a kai yan uku na kallon na farko ko dai kuma a zamanin sa a bid'a yi suka yi kamar yadda Allah ya ba mu labarin huri da Nasara aikin su kenan da an wani sa'adi ne mutu ba nan ya bada sai ta sai ranar ta rai alaihi masjid ko dai a ce kike addini ko kuma kaddara ya halatta a addinin su, ba mu ana bai halatta ba sai dan to shar'u ban kaula na ne mu annabi ya hana duk wanda ya gwani kabarin wani annabi ko wani ko sahabi ya ce ni masallaci a gurin ya yi sabu annabi ya hana gina masallaci a kan kabarin walidai kabarin annabawa ya ce su ne mafi sharri masu yin wannan aiki sharri kalkula da gini a kan kabari da ya masa samanci da rubutu a kai duk annabi ya hana al'umma ya ce yana daga cikin shiga gona da iri wadda za ta kai abin kawo wata ran wanda yake cikin kabari albulu fi salafi wanda aka wannan ba yabo bane jima da mai dan wasu sukan yi shubha me shubha ne sai su kalli aya sai su ce ina masu cewa jini a makabartar haramun ne sai su kawo wani a tsarin lalai na galabu alamuri lanasta ki zanna alaikin masjida ibn kathir yake to yabo ne aka yace ba yabo ne kuma ko yabo ne domin ba shari'ar mu wacce annabi ya hana Bari ya zama mutu shafi sai ka amfani da muhkama muhkama annabi ya hana mutu shafi yanzu kana kawo addinin mutanen da jami'in mu ko ba addinin mu wani annabin ya karantar da mu haramun ne ya gina masallaci a makabarta shi ne waɗanda suka yi rinjaye a kan mutum da suke yi sai suka ce wallahi ce mun rufe wurin ya zama masallaci lanarta su zanna a masira na فلا تكون ubangiji sayaquluna salatatun su iya wanda suka gani waɗanda suka fito suka gansu wato wasu sun ɗauka a wasu mutane a can cikin kofa amma dai allah ya karɓi rayuwa to sai aka kuma na tayar musu wata ce to wai ma mutum nawa ne sai wasu ka ce ai su uku ne to da Allah ya riga ya wasu ka ce su uku ne karen su shine na hudu wasu ce a su biyar ne karen ne na shida daidai rajuman bilgai suna jiba ne da sato shine gaibi. sai ya kuluna za ka ga suna cewa ai talatatun su uku ne na tambaya wai su nawa ne sai a ce su uku a rabihum kalbu na hudun su shine karan wa yaquluna khamsa sadisuhum kalbu rajaman bil ghaib wa yaquluna rajul ko su fa ne wa saminuhum kalbu na tafassin su shine karan Allah ya ce kul ya maza Allah ka ce rabbi alamu bi ce Allah na shine mutum sani game da su ne ba su bane ko su gaba ne ba ce fidan Allah ba ba shi ya damu damun ba. har kullum abin da muke faɗa ke idan kana karanta tafsirin irin wani musamman waɗannan surori masu labarai za ka ji isra'iliya za ka ji tsare rike har sunan karanta an gaya wallahi in kana jin tafsirai na mutane sunan kaza masu yanke sunan sa kaza sunan mutanen masu yanka ina ruwan karfan da ina in nan ba ma suna wani allah ya ce ina ruwan karfan in ka gano su ka zan shi sa wasu tambayoyi sun aka yi sun fito su yayi tambaya to me zai kare da shi a ciki kuma za ka zo ne rubuta sanar ma da sunan kara da suna sabbin lak wai mutum ce lalle sai ya san sunan kara yana tuke da na shi sai da aka fara wanka da sanin ya sunan a tare da kanshi a wani gari suka rayu ya sunan kaza ko shi da mutum da aka ce ko kaza su wannan sanin sunan sarkin garin su wani isra'iliya su ne kawai hakikanin labari shi ake Allah ya ce ba ya zama hukun lakari ba wanda ya sanar adadin jinsu sai mutane ɗan kanan cikin bayan sa fala su ma jin ka daina tsaya makana musu tare da su akan yawan illa da yaron zahirin ba mutumin zahiri mai amfani ba wala sassafi fihi min huwa da karka ne muka tawar wani daga cikin hannun fita cewa suna wani su ka bani ya sunan su ya sunan kayan ya aka ya aka kar maka ka ne muka tawar wani ka tsaya iya inda ake maka wahayi kawai iya inda aka baka da wahayi na'am ولا تقولن لشيء إني فاعل

da a ciki akwai nuna hannu da kuma tauhidi a cikin magana wala ta kulan na karka sace faɗi da shay'in ga wani abu na rayuwarka na sha'ananka in ne ba irin ba rika dada ne ne aikata ka zanen da bai zan yi ka san kogi karka sace faɗi illa in sha Allah sai dai ka ce in sha Allah ya zama Allah ya wasu kula ba kai zanen in ma ta manta ta ka tana da Allah wato ka in sha Allah ko daga bayan wa qad asa'a an yahdiya ni rabbi ka ce ina fatan ubangiji na zai dora a hanya zai shirya da ni da aka raba min da rashada da abin da zai kusanci da shirya fiye da wannan labarin ko fiye da wannan shirya wata Allah ya wato ana cewa malamin tafiyar tafiyar sanda yahudawa suka suka je suka suka suka suka suka turo mashirkan mata cewa idan annabi ne ku je ku tambaye shi labarin ashabar kai ku tambaye shi labarin mutanen ku tambaye shi labarin mutanen ku tambaye shi zurtar ne labarin zurtar ne duk ku tambaye shi in ya zo annabi ne dai ba ku labarin sai suka wasu kira nan tambaya da shi manzo Allah da yake ya san Allah na ne kuma ba zai kunya ta shi ba kuma zai gaya masa to amma inda aka samu dan adam saka sai ya ce insha Allah sai ce ku zo gobe nan ba ku kamata ya ce insha Allah ko shi kuma Allah da yake gwani ne wato yana yin abin sani abin da ya gada mafa abin da mai ba wai kunya zai ba wa annabi ba amma yana so ya koya masa darasi ya koya masa lesson na fata an gani sai wahayin da ya wa shi gani wahayin da ya wahayin da ya suka bai ya labari ku ba ni labari menene labarin hadin kan sai ba za shiga cikin damuwa cewa ga shi wahayin ya zo musu siya shi ta ku dawo gobe da zai wani yin da kanka sarki da abin da za ka tafi insha Allah insha Allah Ka kaga wannan kamar mu ne ma ke koya mana zan annabi annabi Sulaiman na ta bai haka kamar yadda zai cimma hadisin Bukhari da Muslim yace wallahi yana da mata ɗari kamar da annabi matan ta ɗari yace sai ya shiga ɗakin mata na yau kira ɗari la'atufanna a ranar fadi sai na yi dawaki duk mata na yau sai na shiga ɗakin kuma da ikon Allah bai fi in Allah ba sai su kowace sai ta sami yaro wanda zai ji hajji su kai da sai manta da ta insha Allah ba sai wani ne bai sa ya suka burin ba wanda ta samu juna ne sai mata ɗaya ta matsa yi kai annabi yake da ya ce insha Allah da bukatar su ta biya da da da wannan da za ta warware kuma ya riga ya rantsi sai ya amma idan ma ka manta sai can ka tana ka ce insha Allah saboda a nuna mana layuwar mu a hannun ka jira na ka shiri da na Allah kuma ba kai kake da kanka ba ka tsaya iya abin da Allah shirya ka ya Allah yana ta wanda kullum zai ta suna da Allah zai yi kaza insha Allah gobe za mu yi kaza insha Allah zan yi tafiya gobe insha Allah yanzu yan gidan rediyo su suka fi wannan ta'addin za mu kawo muku kaza daga nan shi ne zai kai mu zuwa karfe kaza daga nan mu kawo muku kaza shi zai kai mu zuwa karfe kaza inda muke fatan rufe tashar mu karfe kaza ka guda Allah sai ka ce sun fice da rayuwa wallahi ba ni san insha Allah ba sa faɗi kuma kamar ba musulmai ba wai shi zai kai mu gari da take mu karfe gaba mai dan kokari ne wani inda muke fatan ka muku gaba to ya dan kawo fatan amma wani insha Allah ba insha Allah Ko ana samun matsala ko na wura ta tutu ko a ɗauke wuta ga shirya ya dawo ne ko kuma abu a sa shirya zuwa? na'urar ta ke karuwa sai da bakin mutu da kanka ba ai dole ka rika ta insha Allah da yardar Allah da ya fara jima yanzu kawai haka yake da ba ya faɗa amma yanzu komai da ce insha Allah rana za ta fito karfe kaza insha Allah haka wani gyara ne to haka mutum ya gaba ta tafi yin shirin da ya dace da shirin Allah ta ba su na'am Thank you. suci ta hafi Allah yake sun zauna a cikin kogon nasu talata mi'a tiri shekara ɗari uku wadda dajin kisa kuma suka tsara tara a kai Allah bai faɗi tara wacce kwana sati wata duk bai faɗa ba ita sun ƙara tara kuma a kai wani Allah shekaru ubangiji ke nufi amma dai idan an tambaye ka ya manzan Allah game da kwana nawa suka yi shekara nawa suka yi kai ka ce ba ka da ilimi game da haka ka tsaya iya abin da Allah kada ka shige gona da yin rikon Allah fa bi malam ka ce Allah shi ne mafi sanin adadin kwanakin da suka yi ban sani ba shi wanda ya gabe da ban sani ba Allah kada ya sani hu gaibin samawa ko ta gaibin samai da kasai na sani a basir bihi wa asmik yema mamakin yadda ubangiji yake da ji yake da gani wannan wato fili ta'ajjuri a basirri mamakin irin ganin ubangiji wa asmi mamakin jin ubangiji da kiyaye da ya waɗannan bayan Allah da kulawar da ya mutu babu wanda ya tafi lamarin su sai shi Allah ma lahu min dunihi wali in banda Allah ba su da wani wali da ya tafi lamarin wala yushriku fi hukmihi ahadan kuma Allah baya haɗa wani baya tarawa da wani baya neman agajin wani game da hukuncin abin da ya yanke shi kada yake hukunci ne baya haɗa wani da wani a cikin hukunci wata luma uhiya ilaika min kitabi rabbika kai dai ka karanta wa mutane yi bitar abin da aka yi masa wahayi daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu canji littafi ne na ubangiji wanda babu canji game da kalmominsa ma'ana abin da Allah yanke ya yanke wannan tafida min dunihi multahada kuma in ba Allah ba har abada ba za ka samu mafaka ba ba za ka samu mai kulawa da kai ba ba za ka samu mai tsare ka daga dukkan musulmi za mu tsaya ne insha Allah sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ala wanda ya tilala ina so a min yari game da zaman salatu salatul itikafi da abubuwan da ba a so mai zaman itikafi ya yi to ai salatul itikafi ne ba salatul itikafi ba ne sai dai ibadar itikafi to a takaice dai itikafi shine mutum ya tare a masallaci domin ganawa da Allah ya yanke mu'amalaci da mutane ya koma mu'amala ga mahalicci ya iya kokari ya zato mu'amalarsa ta taƙaita da Allah kaɗai in ba dole ba abinda ya zama dole zai yi magana da iyalinsa zai fita fita ta dole zuwa gaban ɗaki shi ne kaɗai abin da zai duk wata ibada wadda ba ta da alaƙa da ana yin ta a masallaci ita da ba a suka yi hadisin aisha ta ce abin da ya tabbata a sunna mai yi shi kashi ko ba mara lafiya da zuci ba zai je kallar dawa ba ba zai je jana'iza ba wani mai da lafiya a zuwa gaya mishi ba zai taɓa bari jan duba shi wannan ibadar ba ita ce suka yi daga suke karatun ƙur'ani salatun annabi neman gafara shi za ka sai in ka gaji ka ɗan yi bacci kafin ka fiyar kuma ba a fita daga masallaci sai da lalura ba a zuwa waje don shakatawa da jin rana da jin iska da sauran kamar yadda suke ba a tafiya da rediyo a ji inda ranka da garin garin kowane wata jan san wani har bbc malam da kan a ji america a ji bbc a tafi wancan gidan rediyon wai shi da ya ka shi haka wani ayi bacci kawai ya da hutawa sannan wasu akwai ma zuwa bakin masallaci a zuwa ta har a ɗauko musu siyasa ila ma a ɗauko na yan kwallo kuma ana yin tikafi to yi ta tikafi yana yi irin waɗannan abubuwa kuma mutum ya ɓata lokacin su wannan ba ma ka zauna a gida wani aka shi ne lazumin mafi mafi karancinsa 24 hours ne in ka shiga da magariba ka fito da magariba ko ka shiga da asuba ka fito da asuba shi ne yani wato cikakken itikafi na kwana ɗaya ko kai kwana kwana biyu ko kai na sati ko kai na kwana goma da ɗaya kuma abin da ake nema dai bada ibada da rage bacci sama da mutum dan fatan ganin na tsakarai idan Allah ya karɓa da nan ibadin naka ya fi kai shekara tamanin da uku kana ibada babu da ta shekara shi ne dalilin yankewa a masallaci saboda yan kana gida sun shi gulgula sai matsaloli akwai matsalar iyali yara wane ne ba ciwo ya zo ana sallama da kai kaje kawai ka bai wayar kama a masallaci inda dama ka tafi masallaci ba da ba wanda ya san ka kashe waya balanta na wata data da ya faru a bbc da ya faru a kaza da ya shigo da ya fita an turo kaza an turo kaza duka rufe da ka shiga shi kai sa'an nan san so ne kai a masallacin juma'a da yadda ba za ka fita kallon juma'a zuwa masallaci amma su da suka ce za ka yi a wani masallaci barkatar juma'a ba za su same ka saboda Allah ya yi salatin abu ba za su ba shi ruhun nan wa an tum ne illa masallaci kawai to kuma kada a kafar abin a cikin masallacin harami sai masallacin annabi sai masallacin baitul maqdis saboda wannan hadisi la atikafa illa fil masajid salat wannan insha Allah ibada ce mai daraja kuma ana so mutum yayi kusa dole a rayuwarsa wani magabaci na cewa idan Allah ya ambaci wata ibada ka yi kokari ka yi kusa dole a rayuwarka idan ranar kiyama ta yi aka ce ina masu yi ta kashi dai ma za ka yi zuciya amma idan baka taɓa yi ba aka ce masu yi gafi su tashi su tagarar suka kalli wannan ka tafi wannan ko ba ka wani amma an ka taɓa yi ba za ka iya miƙewa ku shi ne amfanin ibada duk sanda ka ji an faɗa yi ƙoƙari kama ka yi ko ɗin ka yi yaƙi da ɗan ko na kwana ɗaya ne ke Allah ya samu da kuma a yi tafi ta annabi ya su kafi matan sama sun yi a bayan kenan mata ma suna biyu. to ana sanar da mutane kuma cewa yau za a fara hajji wato kiyamun laili a dukkanin masallatanmu insha Allah ta'ala daga misalin karfe sha biyu da rai masallatai akwai wannan nan na wannan jibuti na nan juma'a akwai na kandahar akwai na masallacin bin majan akwai na masallacin bamanja akwai masallacin malam haya mai gado ne da masallacin gado shi ne inda ake ajiye akwatin zaɓe kenan ko sau da aka yau babu tarawih za a fara ne ta Allah ta'ala Allah ya samu da Allah ta'ala